Bismillahirrahmanirrahim aljanar Aminatu. Babi na sha biyu. Bayan awa ɗaya Amina ta kammala girki da sa tire, ta shigo ɗakin da sallamar ta jiki babu ƙwari. Idanuwanta sun kumbura tana shigowa abu ya ɗago idanuwan sai sauki a kanta. Ya sha mamakin yadda ya ga idonta sun kumbura. Fuskarta ta yi jajir har ya irin rama ta yi. Kafe ta da ido ya cike da fargaba don ya san yau kam Allah ne zai raba su da ita. Musamman yadda ta yi kuka haka. Ke Amina, ya ce, Cak ta tsaya ta jiyo suka ido hudu ya ce saura in ga wani abu ya biyo baya. Kin san abin da nake nufi? Zan yi mummunan saɓa miki. Ta jiji leɓe wato yana ganin wulaƙancin da cin zarafin da aka yi mata. Amma yana tunanin azabar da 'yan uwansa za su sha. Ita baya duba yadda ake azaftar da ita. Musamman yau da aka tasata ta da zagi iyayenta. Saboda ita ɗin ba 'ya bace daga sama ta faɗo ko ba uwa da uba suka haife ta ba. Idan da ya karuwa ta sa hannu ta share duk yana kallon Jikinsa ya yi sanyi, amma mugun haushinta yake ji. Sosai take jin tsanarsa na karuwa a zuciyarta. Wato yana gudun abin da zai same su. To tabbas sai sun san to tabbas sai sun ɗanɗana kuɗarsu. Idan ya so ya raba ta da ranta ko ya kashe ta. Ta fice ta buga ƙofa. Ajiyar zuciya ya sauke suka da ido da Habib. Habib ya ce, hanya babu wani sirri tsakaninka da yarinyar nan? Na ji kana wata magana abokina menene kake ɓoye mu? Ko dai za a yi ta biyu da ita ne? Wata rara ya watsa masa ya ce, ashe gara in mutu ban yi aure ba. Don auri wannan rabi mutum rabi aljanna. Habibu ƙyalƙyale da dariya ya ce ta yaya ka rabi mutum rabi aljana? Yana ƙoƙarin janyo tire ya buɗe. Kula ƙamshin abinci ya dake sa. Sai tiriri abincin yake yi. Take ji take ji miyansa ya tsinke. Abba bai tamka masa ba ya ci gaba da shigar da aikinsa a kwamfuta. Tsaye Amina yi a bayan sa Samiha, tana jiyo magana ƙasa-ƙasa, sai dai bata jiyo abin da ake faɗa ba. Hakan ya sa ta da ta koma ƙadangarwa. Ta ɓace ta bi ta gefen ƙafar windo ta shige. Samiha ce tsaye ta zige zip ɗin rigarta ta baya. Tana waya cike da farin ciki wanda sifika ta sa ta rufe ɗakin. Tana yi tana tsalle da ce, Ke dai bari, ai ji nake yi kamar an ɗaura mana aure da shi. Fauzi, wani farin ciki nake ji burina na gab da cika, wanda yana cika zan shayar da Abba mamaki. Ke dai bari, maganin bokan da Umma ta karɓo yana aiki sosai. Amina ta yi tsoro tana saurare, ta kaɗa bindinta, ta shige bayan labule ta koma mutum mamaki ne ya kashe ta. Kenan duk soyayyar da Abba ke yi wa Samiha ba soyayyar gaskiya ba ce? wanda suka saura zuwa green take ta ce maganin ne. Daga can bangaren ta ji an ce, mu na gab da cimma ruwa, mun kusa riƙashewa a gidan. A nan za mu riƙa kokewa muna shan shisha mu sha syrup. Mu ci mu sha har da matar mai gida. Samiha ta yi fari da ido ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, ya kamata mu haɗu gobe a Caki. Zan fito mu haɗu kawai a gidanku. Ki kira su su Ai shawarar ai shawarar biki yadda zai kasance. na suka yi sallama da ƙawarta ta faɗa kan gado ta kifa waya a ƙirjinta, tana fara'a. Ya kamata ta kira ummanta ta labarta mata zuwan su dadi gobe gidansu, domin a faɗa wa ƙannen mahaifinta su amshe su. Ta yi dalin lambar umar ringin ɗaya ta ɗauka umma na ta fara'a ta ce, Kin kira ki faɗa min maganar zuwan surukanki? Ko riga malam masallaci to an kira ni har na kira babanki na faɗa musu. Nan suka yi ‘yar maganar su ta kashe. Ta zare rigar jikinta ta ɗaura tawul ta shiga wanka. Don ta tsala ado kafin yamma. Don jinsa za ta yi su fita shan iskar. Tana shiga wanka Amina ta fito ta rufe ƙofar ɗakin da ita a ciki. Ta zauna mamaki ne lullube ta irin matar da Abba zai auro kenan. Ko da yake maganin sa ne. Ashe Samiha haka take? Ga kanta yana yi mata mugun ciwo. Haka ta kashe wutar ɗakin ta hura iska a bakinta. Take wani hayaki, ya fito komai kara ihun mutum babu wanda zai ji shi. ta ɓace ta koma ƙadangaruwa. Ta shiga toilet ɗin da ta watsa ruwa ta limshe ido tana buɗewa ta ga duhu. Ta ce da ƙarfi Farida waye ya ce ki kashe min wutar toilet? Waye ya shigo ɗakin nan? Shiru. Nan Amina ta lula ta sulala ta shige cikin ruwan. Ta zama kareriya Samiha ta yi tsaki zan ci mutuncin kowaye. Ta sa hannu ta ɗauki abin kwara ruwa. Wani abu ta ji kamar bayan kada. Ta sandare da ihu da ta ji bayan ƙadangare. Tsikar jikinta ta tashi ta yunƙura ta miƙe ta murza idanuwanta. Wani irin duhu take gani jikinta ya kama rawa babu komai a jikinta. Ta rikiɗa ta riƙa jin ana zuba mata bindi tana ihu amma san babu mai jin ta idan ta yi nan da gudu sai a bi ta a waje. A yi tsalle a haye ƙirjinta a yago fatar jikinta. Umma na falo daɗi ya kashe ta sun gama waya da Umma. Samiha nan ta ce wa Fadila, wai ina Samiha ne? Dariya Farida ta yi ta karɓe ta ce, Tana wajen yayin Abba amma kamar na ga fitowarta daga ɗakinsu. Ina ga tana ɗaki. A kira ta ne? Umma ta ce, eh kira ta mu ji shirye-shiryensu. Farida ta miƙe cike da ɗoki duk murna suke yi za a yi auren yayin Abba. Za a yi aure da ba a taɓa yin sa a dangi ba. Tana shiga ɗakin Amina ta jiyo motsin za a buɗe kofa ta ɓace ta fito ta buɗe ƙofar. Farida bata ganta ba. Take hasken ɗakin ya dawo. A waje Samiha ta fito bakin na fitar da jini tana kuka. Lafiya menene haka? Waye me ya faru kin faɗi ne? Samiha na waige-waige cike da tsoro ita ma da tsoro ya kama ta. Tafiya da sauri ta kira Umma a tare suka shigo har tana cin tuntuɓe. Turis Umma ta yi kawai ta fashe da kuka ganin Samiha cikin wannan yanayin ta ce, Kira min Abba, maza maza ya zo mu kai ta wajen malam ya duba ta. Kin ga yadda ta koma kamar shafar aljanu? Fadila ta fita jin kaɗan suka dawo tare da yayi Abba. Yana kallon sai ya gano inda matsalar take. Ya cije leɓe ya san sai ta ɗau fansa. Ransa ya ɓaci ya zama dole ya ci ubanta ko ya fallasa ta. ta bar gidan kowa ya huta. Abba ku zo mu kai ta wajen mai magani. Wajen malam zamu ya faɗa mana kowaye. Samiha ta girgiza kai ta ce ni ba na son. Ni ba san me ya same ni ba kawai na ji. Za ta faɗa Amina ta wura mata iska a fuska. Babu mai ganin ta. Take ta masance ta ce na ji tsoro ne an ɗauke wuta shine na zami na faɗi na fasa baki. Ajiyar zuciya Umma ta sauke ta ce amma kin ga yadda kika yi kamar shafar aljanu kamar kin yi dambe ta girgiza kai ta ce babu ko ɗaya umma bari in shirya ai za mu fita ko ta kalli abba da ke tsaye jikinsa sai tsuma yake ya gyaɗa mata kai kawai ya fice har zai tafi ɗakin ta ya fasa ba kowane abu ne za ta san ya sani duk abin da suke yi tana kallon sa ta yi murmushi kaɗan kika gani ta koma ɗaki ta kwanta zazzaɓi mai zafi ya rufe Amina jikinta sai rawa yake yi ga ciwon kai gashi dole sai girkin dare haka ta lallaɓe da jikinta tana ta kakkarwa Ahmad kuwa yau ne rana ta farko da ya zo gidan su malkairi wadda ta matsa masa akan ya zo sosai ya sha mamakin ganin yadda ta haɗa masa kayan tarba kala-kala. Gashi kansa ya ɗaure sai yau ya ƙare wa mahaifiyarta kallo. Mahaifiyarta suna mugun kama da Amina, kamar ita ta haife ta. Minti-minti yana satar kallon momi wadda sai fara'a take yi. Bayan ya taɓa abincin sama-sama, ya ce ya ƙoshi. Umar Kairu kuwa shagwaba ta fara yi masa. Me yasa za ka yi fullanci bayan nan ɗin ku ne? Ko kana so ka yi alkunya irin na mutanen kura ne? ya dago da sauri ya ce, ke ya aka yi kika san ni ɗin ɗan kura ne. Ta zaro ido wallahi na dai faɗa ne kawai, saboda umma na ‘yan kura ne, su, amma sun dawo duka da zama a nan. Har kakarmu. Ya jinjina kai ya ce ni ma ɗan kura ne sosai yake burge da. Yau Ahmad ya zo gidansu wanda cin ranar da ta burge sa a mota, da ta buge sa a mota. Take mai tar ya zo ya ki zuwa, sai dai ita ta je ga soyayyarsa na azabtar da ita. Babu dare babu rana. Tunaninsa take yi shi kuma tuna hankalinsa na wajen Amina. yana ji a jikinsa tana cikin wani hali ya ce zan tafi zan biya mm, gassanyin sanyin idaniyata yar marainiyar Allah ta kalle sa jikin ta ya zuciyarta a kare ta ce dama kana da budurwa ya jinjina mata kai bai ka komai ba don bai san tana son sa ba ya dai san tana yi masa hidima da mutunci tana cikin mutanen da yake ganin girman su a idanuwansa ya ce kin santa idanuwanta suka canza kala suka yi jajirta ce yar ina ce Yayi murmushi ya ce ‘yar garinmu ce, ‘yar dariya ta yi ta jinjina kai ta miƙe ta kwashe kayan ta nufi kicin. Tana shiga hawaye suka wanke mata fuska. Momi ta dafa ta jiyo ta share mata hawaye ta ce, Tuntuni na faɗa miki ki cire sa a ranki ki ci gaba da kyautata masa kawai tunda kina son sa. Hakan zai sa idan shi rabanki ne zai yi soyayya da ki. Sannan abin da nake so kar hakan ya sa ki saki jiki daga gare shi. Ki taimaka masa da duk abin da yake buƙata. Da jinjina mata kai ta ce wanke fuskar ki kije ta ce to ta wanke fuskar ta ta tafi tausayin yar ta ta ɗaya tilo ya kama ta har ya tashi cikin fara'a ta ce ba dai tafiya ba ya ce eh ina so in biya in ga Amina domin ina ji a jikina kamar tana buƙatar taimako ne ka zo da mota ne ya girgiza kai ta ɗau makullin mota mu je ko mu je in ganta mu gaisa da surukar Yayin yar dariya ya ji daɗi sosai ta ɗau makulli suka fita A ƙofar gidan suka yi fakin mai gadi har ya gane sa. Ya girgiza kai ya ce, wannan yana so ya kira kansa ruwa domin iyalan gidan ɗan Maliki babu jituwa tsakaninsu da na Alhaji Buba. Amma yanayin daɗin yadda amma yana jin daɗin yadda baya kyamar talakawa da ƙauyawa cikin fara'a ya ƙarasa ya ce, in kira ta ne? Mamaki ya kashe sa ya jinjina masa kai ya juya ya bi ta bayan gida. Yana zuwa ya tsaya a windon tana kwance a ƙasa ta koma rabi mutum rabi ƙadangarwa. Baya hango rabinta ya ce ke ‘yar fillo ki zo in ji saurayin ki!" Tana jin sa tana kai ta amsa da ƙyar juya ta miƙe tana kada bindin. Ta giris da kafafuwanta suka dawo ta fito ta le, ba kowa a falo. Ta nufi inda ake kiranta. Tuni ta duba sashen Umma wanda ta haɗa komai daga wancan da take. Ta yi mata aike tana zuwa Ummul kai da ta kura mata ido tana ta kallonta. Ta rasa inda ta san me irin wannan kamar. Sai kawai ta yi mata murmushi Amina ta ƙi mata sai idanuwanta da ke ruwa. Jikin Ahmad na rawa ya ce lafiya. Ta dafe kai ta sa kuka ya rukota mu je asibiti. Ta ƙi motsi sai da Ummul kai ta yi magana ita kuwa Amina cike take da kishin. Da kare lallashe ta ta shiga motar suka ja suka bar kofar gida. A guje Farida ta fito tana kiran Farida. Kira kiraya Abba maza ya zo ga Ummu ta suma ma kai ta asibiti. Fadila ta sa kuka tana kiran Abba ya dauka ya ce ki lafiya. Umma ce ta yi gamo, ka yi sauri ka zo mu kai ta asibiti. yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gumi ya karyo masa ya ce wai, wai Amina. Samiha ta ce Habib ta Amina fa na jika ce. Bai kawo saurare ta bai kwashi wayoyinsa daga tabul ce mu je Umma ta faɗi. An ce ga mota yi mu kai ta asibiti. Samiha bata so haka ba ya za a yi suna holewa suna soyayya. A wani a wani kirasa kenan in sun yi aure hakan ne? Haka ta bi shi ba yadda ta so yana isa already Farida ta sa Umma a mota. Sun nisfa asibiti. A kusa da motar Ahmad suka yi fakin aka shiga da Umma emergency. Ummul Khairi rike da Amina wacce gaba ɗaya kanta ke tsananin sara mata. Ga wani irin zafin jiki likita yana ƙoƙarin auna BP ɗinta. Ya ja jininta ya ce, za a yi test yanzu zan ba ku magunguna za a yi mata allura. Kafin results ɗin ya fito yadda za mu samu zazzabin ya sauka. Za kuma za mu ba ku gado. Da sauri Amina ta dubi likita cikin yanayi na jin ciwo idan ta cike da hawaye ta ce wa Ahmad. Ka san babu yadda za a yi a ba mu gado a nan. Saboda ka san ni ɗin wace ce. Ran Ahmad ya ɓaci wato ita ba ta lafiyar da take yi ba, ta aikatau take yi. Waɗannan azzaluman mutanen waɗanda ko mutuwa za ta yi babu wanda zai duba ta, su take tsoro. Likita yana rubuce-rubuce nas ta shigo da fararen kaya da shi. Doctor, ana neman ka an kawo wata patient unconscious. Yanzu haka tana emergency. Likita ya ce, "Okay, ɗauki jininta ki kai." Ki kai lab. Ya juya zai fita nas ta hannun Amina yatsun hannunta take kallo da kumbar hannunta. Tsoro ya kama ta saurin ta yi saurin saki tana kallon su. Ummul kai ta ce ya dai? Tana kallon nas ɗin ganin yadda duk ta zare ido ta girgiza kai ta ce uhum an ba komai. Tsaki Ahmad ya ce ke ɗibi jinin ta dalla. Mu san damuwarta kina ganin halin da take ciki kina yi kamar kina jin tsoro. Kada kai ta yi ta ƙara kallon yatsun hannuwan Amina wanda Ummul Kairi ita ma ta kalli abin da take kallo. Jikinta ya shock wasu irin yatsu ne haka kamar na wasu irin yatsu ne haka kamar na wata dabba. kamar ba na mutum ba ta da kai ta kalli fuskar Amina idan ta rufe Nas ta ce gaskiya na matukar firgita ba zan iya ɗibar jinin a hannunta ba duba da yatsanta da suka yi kamar na kadangarwa Amir ya dago a razana yana duban ta kalli yatsun Amina shi ma duk ya razana me yasa yatsanta suka yi haka Ummul Khair ta yi ajiyar zuciya ta ce to idan za ka yi mata allura ka yi mata sai mu biya ku mu canja asibiti da ƙyar ta yadda za ta yi mata Gaba ɗaya yanayin yanayinsa ya nuna a tsorace take, shi ko Ahmad sun kuyar da kai yayi. Juro gofar da aka yi daidai nas na kokarin yi wa Amina allura, wadda ta mai Ummul tana kuka. Ita ba ta so bata san menene shi ba. Cak Abba ya tsaya yana bin su da kallo cike da mamaki Ahmad kallon sa ido cikin ido. Ya ce barka dai. so waye bakin gadon. Ya ce me ya same ta? Kuma waye ya baka izinin ɗauko ta kawo ta asibiti? Nas ta fice tana waye. Ahmad ya zura hannu a aljihu ya ce Sanin darajar ɗan adam ya sa na ɗauko ta na kata asibiti, da sanin darajar lafiyar ta ta fiye min komai. Abba ya murmushi ya ce, baka da wannan hurma, saboda ba a ƙarshen ka take ba. Sosai ran Ummul ya ɓaci. Za ta sa baki sai kuma ta yi shiru. Bata ji daɗin kalaman wannan kai ɗin da ya shigo yana yi ba. Ko duba da yanayin Amina bai yi ba, ta miƙe ta ce bari in je reception in biya kuɗin. Bata jira amsar Ahmad ba ta fice. Amina kuwa hawaye ne ya wanke fuskarta ta kalli Ahmad ya sa hannu zai share mata hawaye. Abba ya riko hannunsa. Ba huruminka ba ne, sannan ba harramaka ba ce, ka taɓa ta. Mamaki da al'ajabi ya hana Ahmad magana farila ce ta turo ƙofar tana faɗa. Ya Abba an ce ka zo ga ummacin ta ƙi yarda a yi mata treatment. Wai ta ma kawai ta ita ba za a taɓa ta ba lafiyar ta ƙalau. Shak ta dakata da maganar ganin Amina tana kallon Amina tana kallon Abba. Tana kuma kallon Ahmad ta zaro ido ta ce, Ke kuma me haka me kika zo yi na? Ya Abba ya ce, shi. ya riƙo hannunta suka fice tana waye. Samiha na gefen Umma wadda ta dafe kai suka shigo tare da Abba. Ya ce, ya dai Umma? Na ji kin a yi miki treatment kuma gashi an kawo ki baki san inda kanki yake ba. Menene dalilin haka? Ajiyar zuciya Umma ta sauke, lafiya ta kalau Abba. Kawai dai wani abu na gani ya tunkaro ni. Shiga ta ɗaki na kwanta bacci kumbana zaƙo-zaƙo nake gani irin na ƙadangaru. Amma ban ga kowa ba sai kawai sai kawai su kai kaina. Sai kuma wata halitta da na gani wadda ba zan iya tuna kamanninta ba, duk a cikin bacci na. da ta karbe maganar Umma ba fa bacci kike yi ba. Shigar ki ɗaki bayan barin ki falo hakan ya faru. Kin manta ya zaki ce mafarki ki kai Umma ta fitattake ta ce wallahi mafarki ne tun da kwanciya na yi. Kan Abba ya ɗaure ya tabbatar a zahiri Umma ta gani ba a mafarki ba. Siddabar irin na Amina kadangarwa ya sa take ganin kamar mafarki ne. Ya tabbatar sabon salon da ta bullo da shi kenan. Lallai yarinyar nan shedaniya ce. Fadila ta koma gefen Samiha suna kuskus. Nan Fadila ke shaida mashi ta ga Amina a ɗakin da ta kira yaya Abba. Tare da Ahmad alamu sun nuna ba ta da lafiya. Jikin Samiha ya ɗauki rawa wato barin barin da ya wajen Amina ya tafi. Ta harzuka jikinta. Jikin Samiha ya ɗauki rawa wato barin da ya yi musu wajen Amina ya tafi. Ta harzuka jikinta ya kama rawa ta yunƙura. Umma ta ce, ko kuma da kuke kuskus ba. Abba ya harari Fadila wadda bata san yana yi ba. Karaf ce Umma ‘yar aikin ki na gani a wancan ɗakin tare da Ahmad ɗin gidan Amina. Ba ƙauyen nan, da wannan sannan kuma na ga yaya Abba. Nan ta kwashe yadda ta same su da yadda ta ga Amina ta faɗa wa Umma. Ashar Umma ta yi ta duba Abba da wani irin kallon tuma da ce, Ina Aminar take? Me za ta zo yi a nan asibitin? Wato da muka baro ta gida shine wancan tsinannen yaron ya ɗauko ta. Ko ka kai ne ka ɗauko ta kawo ta asibiti? Shin me damuwarta? Cike da masifa Umma ke magana zai yi magana nas ta shigo da ledar magunguna. da takardar sallama. Ka miƙa musu ta fice ta ce ina tambayar ka. Shiru ya yi kamar ba zai yi magana bai ce yadda Fadila ta ganta haka na ganta ina ji shi ne ya ɗauko ta ya kawo ta. Na shiga neman likita ne sakamakon faɗa min da aka yi yana ɗakin shi ne na haɗu da su. Samiya ta fashe da kuka ta ce ƙarya ne. Umma ban yarda da shi da wannan yarinyar ba. Umma mai ya ce yarinyar na raba ni da yayi da ke so ta yi. Fadila ta rungume Samiha tana share mata waye da ce. Nan asibiti ne. Ki bari mu je gida za mu ci ubanta har gidan sai ta bari. Sai mun ci ubanta. Ta share hawaye cikin fushi suka fito. Yaba bayan su. A motar su Fadila Samiha ta shiga da Umma. Sam ta ki bin motar yayi abu da suka zo tare. Hakan yasa ya ji babu daɗi ya ɓata Samiha rai. Ta kasa gane cewar ko a ƙafa aka ɗaura mai ba zai ja ta ba. Sosai Ummul Khairu ta ji tausayin Amina da suka kawo ta gida. Ta yi mata godiya ta shige Ahmad ko gaba ɗaya hankalinsa a tashi yake. Ya san dole labarin nan zai je wajen Ammi. Ya san zai fuskanci mummunan hukunci. Ya shirya ɗaukar kowane irin hukunci akan Amina. Amma babu wanda ya isa ya raba shi da ita. Da faske babu wanda yake yi wa wani magana har suka iso. ummul Kayo ta zuba masa ido ta ce menene damuwarka? Ta kafe ta kafe sa da wani irin kallo mai cike da salon ƙauna. Ya limshe ido ya girgiza mata kai ya ce, Ba da damuwar da ta wuce yadda za a yi in raba Amina da wannan gida Ajiyar zuciya ta sauki, abu ne mai sauki kuma ba mai sauki ba. Ka bari zan yi magana da Umma akan haka. In har ta amince zan ɗauke ta ta dawo hannunmu. Mamakin ta yasa yake kallon ta. Baki buɗe kasa magana ya kasa cewa komai. Mamakin karamci irin na Ummul kairi yake yi. Bai san wata irin mutum bace da take da alkhairi da tsananin kirki. Daga masa gira ta yi insha Allah yanzu ka shiga gida. Suka yi sallama ya buɗe ƙofar gidan zai shiga. Ta ƙaramar ƙofa suka yi kicibis da Muhammad ya ce a'a daga ina. wai gidan su ummul kai ka tafi yau ka daɗe ka ce an sha soyayya cikin rashin fahimta Ahmad ke kallon sa ya ce soyayya kuma wace irin soyayya bayan ta fi ƙarfi na me za ta yi da ɗan ƙauye kamata yayi murmushi Muhammad ya ce ina ta son murmushi Muhammad ya ce ita tana son kai zaka ce baka fahimci cewa ummul kai son ka take yi ba zai yi magana aka wanga gates ɗin gida wanda ya gani ne yasa sa yankewa ya faɗi. Umma mace da tawagarta daga asibiti ta nufona Jikin Ahmad ya yi sanyi, ya san zuwansa ne ya haɗi wani miyau mai ɗaci. Muhammad ya zungure sa. Ya na ga duk ka shiga tashin hankali. Ganin tawagar gidan dan Maliki. sa suka yi jajir ya ce, zuwa na ne. Muhammad ya girzi kai cike da ɓacin rai ya ce, ban san me yasa ka nace akan wannan halittar ba. Dube ta me za ka yi da wannan yarinyar mai kama da musakai. Ran Ahmad ya ɓaci jikinsa har rawa yake yi.